Future on the Na nazari ifa kamar soyayi mini illa ki lura da ni ko zan warke wata ila ki ji sanadi wasu ke mini kallon gaula suke zin na bi kuma bai nufin kwana fiye ɗan kaɗafi suna kiya kama maganaina ya hana ni suku ni karki bari a ji na a ki yarda da ni ki rufa ni kisa ya na ko me kika ce ni ba zan kina amshi bukatu ba bazan zan iya cutar da ke in yi wa kaina ba ni ban ga abin da zaki min ba zan haƙuri eh, ba ki so da kawai na baki dama ban janye eh, ba yarda da masoyi yarda a tushen kauna ki ganan nayi da so na kina damuna mun gane sanyi kuma ni ban gane zafi ban gane kaina zafi na ta bulayi ciki na yau ba karfi abinda nake ji in zana kwatanta ya fi ki tarbe ni kin bi ki so kisa gaskiya ki kalle ni kin ga wasiƙa ce buɗaɗɗiya ki sabe ni za ki ji tsantsar sirrin zuciya kika karɓe ni kwato kawana ta zauna lafiya yi mini rumfa na faki a gari na su kauna yanda kike so na tsaya ko kuma na tsugunna ki na tunanin ni ma zan yaudari kaina ba zan saba miki ba in kin zama mai ɗakina kawai mi soyayya kuma karmi jayayya akai na kina shirya kuma ba na jawaya na da farar aniya farar aniya laya kinai na alkunya irin na masoya